menene littafin yake magana a kai nan a zamanin da wannan matashi ya fara aikinsa ko yana ci gaba da aikin shi bayan ya zaɓi wata masana'antar da zai yi kamar yadda matarsa ta ba shi shawara ya kai shawara a wurin mahaifinsa da mamarsa kuma sun amince masa kuma sun yi godiya da irin yadda sirikinsa ya yi na ba shi wasu kyaututtuka waɗanda za su amfane shi mausararmu akwai wasu mutane waɗanda suna da lissafi idan ka auri 'yarsu za su yi maka goma ba don kwami bidan don ka yi tsaye da kafafunka idan suna da shi shi yasa mafi yawa kake gani shi mai shi ba ya son eh, mai shi ba, ka sai ba haka ka ganin wanda bai da shi ya nemi mai shi kuma ya samu amma wasu ba su da wannan lissafi Abin da suke gabansu shine har mai dai ibada ne in ya tana so ko uba ah, miji na so shikenan sai a ci gaba ta bari mu shiga cikin labarin yanzu yanzu a lokacin nan ita wannan mai suna nana tana nan tana ta zubar kara in ta kai dungu ta kai mali mutumin da yake da wannan matsayi irin nata da kuma gida kerere ga ac yana bugunta ga lafiyar mota kuma ga biro a kaga ai a dole a taka rawar zamani ko a hannun ya sanya mahaifiyanta da take gida a lokacin nan akwai wata makwabciyarsu ta shigo don yi mata sallama hadiza ce ake ce ma makwabciyarsu ta ce a'a dan ke daɗe ta ce tare da ke me na na raina ya daɗe sai ta ce to ai addu'a ce sai take cewa haka ne a lokacin nan sai ta ce ga wuri nan zamna ta zauna sai take cewa Allah sarki amma gaskiya a gogo ni ban fahimci komi ba sai ta ce kamar mi fa ya aka yi yarki ta bar gidan nan yanzu watanni kenan tana a gidanta kuma ke baki bi ta ba kina nan a cikin wannan gida sai ta ce a nan din ma da nike abin haushi da takaici ba dan gida ba ne wanda mijina nashi ne nike zaune a ciki shi ma da na bashi sai take cewa kalli da wannan gida namu na laka ne amma kuma sai aka sauya masa siminti to duk a wannan lokaci hankali na bai kai ba amma abin da ya sa ni ji daɗi a ciki da yake wanda ya yi shi ba a zalimi ba ne wane ne ya yi wannan ɗin shine wannan matashi da mahaifinsa wanda aka ce masa ya hayya a lokacin nan sai take cewa Allah sarki hayyan nan ko ya yi aure kin san yar wanda ya aura shine wannan alhaji kadade mai kuɗin nan kuma ina ganin wannan yaro yanzu da shi da matarsa suna ci gaba da rayuwarsu kyakkyawa a lokacin nan sai take cewa bari dai ke dai hadiza ya aka iya ai ka san baka aihi halinka bane amma da a ce yata za ta saurare ni da ba ta ɗauki shawarar kanta ba da ta ɗauki tawa amma ba komai. kin san an ce da huwar mutum mai kwasai kuma ko bugirwa ido ne a lokacin na sa hadiza take ta haka ne gwaggo gaskiya ne amma dai bata kyauta bana na ko kaɗan sai ita gwaggo eh, take cewa to Allah ne ya kyauta babu abin da za mu cewa face mu yi addu'a a lokacin na hadiza suka fara fira da ita ya yinda take tuna mata wasu batutuwa wanda suka shuɗe ta tashi wannan dattijuwa ta ɗauko wani ɗan insani ta miƙa mata ta ce i e, kuma hadda wannan ta ce babu komi kun sa akwai irin wannan dattijawa komi tsuhansu amma su kyauta a wurinsu a tamkar dai iska ne ina nufin me a ire-iren su akwai wata dattijuwa a shekara tamanin da biyar zuwa da shida a ita kan irin kyautata abin zai baka mamaki ga kada da karfinka amma ita kokarin ta baka take yi tana nan a garin a cikin wannan magana ma hausa na wannan littafi shi abin da yake faruwa yanzu mutumin ka wanda aka ce masa babaye mahaukaci babaye a nan yana cikin kasuwancinsa sai Allah ya haɗa sa da wannan matashi wanda aka ce masa yahaya ina ne suka gamu sun gama ne a ofishin cewa da ministan kasuwanci sakamakon tattauna wasu batutuwa duk da karamin ɗan kasuwa ne amma ya halarta a lokacin nan a cikin maganganun da ya bada ya sa wannan mai suna babaye ya yi ƙoƙarin haɗuwa da shi ya ce kana da tunani sosai lalle abin da ka faɗa gaskiya ne bai kamata mu kaɗai ba mu takure kasuwa a cikin hannunmu sana akwai ƙananan 'yan kasuwa suna da buƙata Magana da kai ma minista wallahi na ji daɗinta da a ce kowane ɗan kasuwa zai yi tunanin akwai wasu ƙanana suna nan ƙasa da mu mu buɗe musu wasu ƙofofi da kafa su ma su samu su shiga sai kasuwanci ya haɓaka a cikin ƙasa waɗansu su samu abin yi har wasu su komo a ƙarƙashinsu ta haka za a yi a rage yawan zaman banza da kuma rishin kuɗi da talauci a lokacin na ce masa mai sunanka sai ce sunana ya haya. sai ce allah sarki sunana baba ya mahaukaci sai ya hayya yi dariya ya ce a haka ɗin sai ce ito in kiyace ya ni iya na taɓa yin hauka ta shekaru wajen biyar da 'yan kai sai ce to da kai ne ya ce i e, na ji labarin nan ya ce ni ne kaga da yadda Allah ya so gashi kuma ina cikin koshin lafiya ba zan iya kauda wannan suna ba kuma ko da an kira ni da shi ba zan ji ciwo ba tunda abin da ya faru gare ni ne dole ne a kira ni da shi dan Allah ina so mu yi wata hulɗa da kai sai yake cewa babu laifi amma ni karamin ɗan kasuwa ne kuma yaro ne in ka ina sai da kayayyaki ne kamar su arowaroro yan kunne da sarƙa da kuma kaya irin abaya takalma turaruka da kuma wasu 'yan mayuka irin na mata sai ce to zan kara maka da wata sana'a don haka ka buɗe wani sashe shi kuma wanda zan baka kaya in dai ka saida sai ka zo ka biya ni sai ce haka kai tsaye bayan baka san ni ba baka san ni wane ne ba sai ce ba a buƙatar haka ai ana buƙatar adalcin mutum ne sannan adalcin ka ne ni auna sai ce a yanzu a wajen wannan taro sai ce kwarai kuwa na san duk inda kake kai dan masu gaskiya ne yariya ya ji daɗi sosai sai ya ce masa to shi kenan babu laifi zan je in shawarci babana da mamata don duk abin da zan yi ba zan ƙetare su ba ya ce ka min daidai ina son samun irin ku waɗanda suke tunawa da iyayensu idan za su yi wani abu amma wasu son ba su damu ba a zamanin da ya faɗi haka shi kenan sai yake cewa hmm, gaskiya suka rabu daga nan aka wace taro yanzu lokacin da aka wace taro sun yi musanya abin da aka ce masa layi ko lamba wanda za su iya kiran juna sannan kuma ya tafiyarsa mai suna babaye mahaukaci ya fara tunanin wannan matashi a lokacin da ya zo a gida ya samu mamarsa hajiya ya ce hajiya ta ce na haɗu da wani matashi wanda ya shiga raina sai ta ce to ka tallafa masa mana shi ma ya tashi da kansa maimakon yana nan zaune sai ce ito eh yana da abin yi amma ina so in ƙara masa ta ce babu laifi ai shi kari baya kin kara ko a lokacin nan shikenan sai yake cewa mama kidiba matashi ne wanda bai kai shekaru na ba amma kin ji irin magana da ya faɗa ma minista a yau wanda 'yan kasuwa gaba ɗayansu a wannan wuri saura sai da suka taɓa amma na san ire-iren saura za su ji ciwo sawa abin da ya faɗa gaskiya ne sai take cewa dama haka ne ita gaskiya ba ta taɓa ba a taɓa faɗanta ba wani bai ji zafi ba wani ana faɗarta sai ga kamar da shi ne ake shi yasa duk lokacin da ake yin wa'azi sai kaga da an kawo laifinka sai kaga kamar da kai ake ita gaskiya sunanta kenan ta da zafi da ɗaci amma binta ne mafi a ala a cikin tsarin rayuwa yanzu a cikin wannan labari ma usa rarama abin da yake faruwa wannan matashi da ya zo shi kenan ya sallama a wurin mamarsa da babansa ya faɗa masa labari suka ce babu komi mu dai abin da muke so kar ka ɗauko muna magana ya ce baba alkawari ne in allah ya so yarda ba zan ɗauko muku magana ba sai suka ce to allah ya ƙara ka ya maganar kasuwar ka sai ce kasuwa na tafiya baba a cikin ɗan ƙanƙanan lokaci an san wannan shago namu mai suna marhaba sai ce gaskiya ne ina ji ma a bakin mutane amma ina yi kamar ban san komai ba to sai dai ka kiyaye ka san shi tsari da mata haɗari ne ya ce kwarai kuwa baba in allah yadda gargaɗinku da yake tare da ni bai taɓa gushewa ba yanzu a cikin wannan labari ma usararren mu lokacin nan shikenan ya tafi gida don su gaisa da iyalinsa matarsa bayan sun gaisa da umma matarsa a hafiza alkur'ani ta yi masa addu'a da kyakkyawan zawwa a lokacin nan ta ba shi abinci ya ci inda wasu bukatu a lokacin nan ya ce mata zai fita a lokacin nan shikenan zai fita ne sai wayarsa take kuka wa yake kiransa ne surkinsa surkinsa ne mai suna karɗe yake ta, ah ya ya ce a ah, baba ya ce akwai wannan zai zo a gurinka na manta in faɗa maka sai yake cewa to baba babu damuwa wane ne shi ne wannan mai kula da saye da sayarwa na irin abubuwan da yake sai ma mai suna alhaji ka daɗe a lokacin ne shi kenan sun aje waya ba da daɗewa ba sai ga wayarsa kuma tana amsawa yana kira sai yake cewa ni ne adamu sai ce ina gane sai yake cewa kana ina ne yace gane yanzu haka kan hanya zuwa shago sai ce to shikenan zan isko a ka'anan bayan wani ɗan lokaci shikenan ya same su a shago suka gaisa kasuwa mutane babu dama sai da ya roƙa ga wasu ya ce don Allah ku bani minti biyu in yi magana da wannan babana a lokacin nan shikenan sai ke ce masa ba wani dogon labari bane a maganar can gonarka cewa da jardan ko garka shine akwai wani abu da kake da bukata a yi ne a ciki sai ke ce a'a babu abin da nake bukata in dai jardan din ta ci gaba daga yadda aka saba sai ce to mai gadi ya yi magana da ni ya ce an hidda bahuhuwa guda tara daban-daban na 'ya'yan itacen da aka fidda sai ke cewa e ba laifi sai ce to yanzu ya za a yi sai ce sai a nemi mota a je a ɗauko su sai ce to baba ai wannan labari na ku ne ni ma na sa komai a cikin hannunku sai ce shikenan a lokacin shikenan sai nemi wata tilera shi wannan mai suna a abdu a lokacin nan shikenan sai ya tafi yake cewa mu je akwai wasu kaya da za a ɗauko a lokacin nan shikenan ya haɗa mai mota da shi don ya gwada masa wuri saboda gobe yanzu a wata rana matan nan wanda aka ji mata nana nana tana wurin aiki shikenan waye ta ce take kuka ɗauka take yi a lokacin nan shikenan wane ne yake kiranta shine wanda aka ce masa ɗan mai kuɗi sai yake cewa ina da buƙatar kifa a yau sai take cewa haka ne amma ka san ba ranar ka bace ya ce i eh, aikin san kuɗi ya kaure komi ki kyale komi ki taka kowa in dai ina nan in dai magana ta kuɗi ce daga miliyan ɗaya har abin da ya sama na ɗauke nauyinsa ta yi dariya ta ce kai jarumi ne fa ya ce baki ma sani ba sai lokacin da kika kasance tare da ni a lokacin nan ta ce to shikenan zan yi san yadda zan yi yanzu shikenan bayan sun kare wannan waya wannan rana ta dan gwamna ce sai ta kira sa a waya yana amsa mata sai yake cewa kin shirya ne sai ta ce ito eh an samu akasi ka yi haƙuri za mu sauya wannan rana sai ce me yasa ai ba a taɓa yi ba ta ce ka yi mini yau ba dan komai ba saboda zan je in kula da mahaifiyata ba ta jin daɗin jikinta astagfirullah astagfirullah a lokacin nan sai yake cewa babu komi inda haka ne inda wajen sama mane ai babu damuwa amma ai da dare muna iya ganin juna ko ta ce i eh, muna iya ganin juna kyas ko da a gida ne sai ce to shikenan to me yasa ba za a kai mama asibitin ba sai yake cike cewa i eh, shine zan je in gani ta kwana sannan in ga yadda ya kamata a yi kafin mu kawo maganar asibiti a lokacin nan sai ce ina son ki ya aja waya aja waya a lokacin nan shikenan sai ta sake buga ma dan mai kudi ta ce komi ya yi daidai kaga dai na farko yanzu ga ita mai na ta shimfiɗa wata irin ƙarya zuwa ga mahaifiyanta wadda ba babu su tare mahu sararin mutunan da baka tare da shi me yasa kake masa ƙarya mutunan da baka tare da shi me yasa kake bin sa da kulli abinda mutane suke yi ko da ita nana ai da uwata ne ko to ka ɗauki tsarin mutane a yanzu za ka ga mutum ba ci ɗai ba sha ɗai ba harka guda ba wani amma ana yana bi ka da kulli yana biyar da kai saboda ba mu da aikin yi sai sa ido hasada zamba keta su ne muka fi tattara muka maida a cikin rayuwarmu kai kana cikin wasu harkokinka amma kana neman labarin wane ko wance me kake so a ciki haka mu ya kamata mu yi hankali da wasu abubuwa da muke ta bibiya muna yi baka taba sanin mutum ba amma kana bibiyar lamarinsa kai ba jami'in tsaro ba kai ma bai bincike ba kai ba mai larwai ba kai ba kowa ba amma kana dai son ka ga ya tagaryara ko ya shiga cikin wani hali ko ka isar da wasu saƙonni nashi bayan bai san kai kowa ne ne ba yanzu waɗanga maganganun da muke yi ba su ne ake yi ba a yanzu mawu sararin ya kamata ɗan adam ya tsaya ya lura ka duba kanka ta kwana daga safe zuwa dare wani abakai na Allah wani abakai na mugunta ya kamata kai kanka hisabi mawu sararin wallahi irin laifuffukan da muke yi bai kamata ka ga laifin wani ba kai laifinka in aka binciko shi wallahi sai mutane sun tsere amma duk da haka kana ƙoƙarin nemo laifin wani ƙafarka ga wuta amma kana jin ƙaurin ta wani wannan saƙo ne shirin ƙafarka mai gida yake isarwa a cikin al'umma yanzu a cikin wannan labari ma usara na wannan littafi shine Allah da ikonsa ya sa wannan matashi sun sake haɗuwa da mai suna baba ya mahaukaci a lokacin da suka haɗu da shi sai yake cewa mamata da babana sun amince sai ce babu laifi na gode maka sai ce sai dai wurin da nake ba zan iya haɗa kayan da kake da cewa ba sai yake cewa ka ɗauki wani riko da haya ne sannan ka samu wani ka sanya a ciki saboda a raba kasuwanci kar ka tsaya a kasuwanci iri ɗai musamman idan an ce kai ɗan kasuwa ne ya ce haka ne in ba komai ni zan saka mahaifina a wurin sai ce wannan dai ni kai zan ba inda ka sa mahaifinka kuma ya yi daidai yanzu shikenan bayan sati guda sun samu wani wuri inda suka ɗauki wani babban wuri aka zo aka fara labce motoci irin motocin da aka ce masa talam telem ana aje kaya daban-daban kayan abinci cinkafa makaroni garin fari masara hatsi sannan da kaya daban-daban irin na kwankuna da wasu irin su madara da duk wani abu da dai kasan wanda aka ce masa fat alimantar ne to a wannan wuri an kawo shi a lokacin nan sai yake cewa shi ma ka sa masa marhaba marhaba ta biyu marhaba ta ɗaya da marhaba ta biyu a haka ko aka yi a cikin wani lokaci ba da dadewa ba mahaifinsa ya tare a wannan wuri aka ba sa lissafi dama mahaifinsa tsohon mutum ɗan kasuwa ne da ya sallamari irin na kasuwanci a lokacin nan sai yake ce man ɗansa mai suna yahaya yahaya ya ce masa ban san yadda zan iya tawili akan godiyar da zan yi maka ya ce baba wace godiya uba zai yi ma ai aini ne ya kamata in ci gaba da godiya tunda Allah ya sa na fito ta tsatsanku a lokacin da mahaifinsa ya dariya ya ɗauki hannunsa ya ɗora a kansa ya ce yahaya ya ce na'am ka gama lafiya Yace ce baba na gode a lokacin da mahaifinsa ya ci gaba da kasuwanci a nan mutumin da ya karye in kuna tuni yana da mota da alfarma amma sai da ya koma a ƙasa yake tafiya amma duk da haka bai saki Allah ba ma mu kun san wani abu akwai mutum sai ka ga yana tare da Allah da wani abu ya same shi sai saki Allah wai wane ne ya kamata ka kama idan lamarin ka yana da kyau ko kuma bai da kyau shine Allah ma mu kana da shi Allah ne ba ka da shi Allah ne kana da lafiya Allah ne ba ka da lafiya Allah ne wannan shi ne mutum ya kamata ya sani ku sani kowane ɗan adam na duniya duk kuɗinsa don mulkinsa duk jin daɗinsa don rayuwarsa wata rana sai ya haɗu da baƙin ciki a rayuwarsa kowane ne shi nice a duniya babu wani wanda mutum da aka halitta a duniya har ya mutu bai haɗu da bakin ciki ba babu shi ina nufin me dole wata rana ka ji daɗi dole wata rana rayuwar ka ya ɓaci ɓacin rayuwa bakin ciki ne ba mu ya kamata ku san da haka a wannan littafi ma wusa mai suna saƙon gobe yanzu abin da yake faruwa ina mutum wanda ah, babaye ya yi masa hanya a ranar shi kenan ya yi lissafin sana'arsa kuma Allah ya taimake sa ya fi da kaso na Allah don miƙa sa ga mutanen da Allah ya ce a baiwa su ne zakka a lokacin da ya kira malam ya ce masa malam ya ce na'am hakkin Allah nake so a hissar bayan mun yi ƙididdiga da di mai lissafi da aka ce masa kwantabul a lokacin nan malam ya ce ga abin da za a hidda ga abin da Allah ya ce ai ga abin da Allah ya ce sai ce wa Allah ya ce a ba sai malam ya faɗa masa sa suka guda takwas sai yake ce masa to shi kenan yanzu ko za a yi in Allah yadda malam a shiga gaba a kan raba mini wannan al'amari na Allah Allah sarki ashe rabo na Allah idan za ka bada shi ka za ta yi albarka a lokacin da ya kare haka ne ya tashi ya tafi a gidansu babaye ma'aukaci ya yi sallama a lokacin babaye da kannansa dussansu suna cikin gida zaune suna zama inda suka sa hajiya tsaka tana ba su dariya suka sa gewaye ta tana musu hira irin ta da kowa yana wuncilewa da dariya da su da matansu sai aka ce ana sallama a lokacin da shi kenan ya amsa sallama ce a'a da kai ne anan ya ce e ni ne sai yake ce eh, kwa Allah amma kuna cikin nishadi sai ce i eh, a inda hajiya tana nan to kowa hankalinsa sai ya kwanta faɗar wannan magana a lokacin nan shikenan sai yake ce masa lafiya dai ya ce lafiya kalau na zo ne in yi godiya sai ce godiya kuma yaushe za ka barin wannan godiya sai ke ce haba dai aljaba bai shin godiya tana karewa ne ga mutumin kirki a bakinsa a zuciyarsa ba shi Allah cewa ya ba idan ya baka sai ka gode masa kuma sai ya kara maka sai ce to to ai wannan godiyar a wurin Allah za ka yi sai ce gaskiya ne amma san ka shi Allah mai yin sila ne kuma mai yi da dalili ne dalilin haka ne yasa ni zorin ka dan in yi godiya Allah ya amince a bana na da zakka sai ce to dalla ai wannan haki ne na Allah ba nawa ba ne sai yake cewa na zo ne in faɗa maka a irin abin da ka yi mini babu abin da za ni ce maka sai in ce maka na gode sai yake cewa babu komi karka damu da Allah kwantar da hankalinka abin da ni dan Allah ne da haka kar ya dame ka sai yake cewa gaskiya ne amma gaskiya alhaji bayi samun mutane irin ku wahala a gare shi sai ce babu komi irin mu suna nan da yawa a cikin al'umma sai dai ba kai daidai da su ba ne sai ce amma ni na yi daidai da kai a lokacin nan sai ce haka ne yan uwansa ne suka gaisa da shi suka ce Allah ya taimaka kuma Allah ya ba da sa'a ya wuce sai a gidansa daga cikin abin da ya zo sai ya zo ya ce ma matarsa a lokacin nan shikenan sai suka zamna da kaltuma sai yake cewa mai ɗaki ta ce na'am ina yaran ga suna a cikin gida suka fito a lokacin da suka fito sai yake cewa Allah ya taimake ni yau mun kare raskwana kuma mun hidda hakkin Allah mun bayar amma wannan daga cikin dukiya ta ne ne miki wannan kyauta ta ce kyauta ya ce i eh. Allah bai sa ki taɓa zuwa aikin haji ba za ki tafi aikin haji a cikin wannan dukiya sannan bayan haka ga wannan kina ajiwa a hannunki kina da 'yan uwa da dangi ta ce haba da ina da yan uwa da dangi ai da ban tagayyar ba a can baya ai na lahi kowa kowa ya kiya min amma a ƙarshe wani ne ya bani shawara da wata ni taho a wajen mai suna babaye ina zawa aka rungume ni aka nuna min halacci sannan kuma